Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar talata goma ga watan Yulin shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu makeri ne tare da safinatu salisu dangi za mu gabatar muku da wannan shiri na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai Wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar kin yarda da tsare iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo. Rundunar sojan ruwan kasar Thailand wato Thai Navy Seals ta ce an ceto duka yaran nan sha biyu daga kogon da ya yi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu. Firaministan Birtaniya Theresa May ta naɗa wanda ɗaɗɗan mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin ministan harkokin wajen kasar bayan da Boris Johnson ya yi murabus daga mukamin ajiya. Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa jam'iyyun adawa 39 a Najeriya ciki hadda babban jam'iyyar adawar ƙasar ta PDP suna gudanar da wani taron sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna. to ko ne jam'iyyun suke niyyar yi wakilin nasir adamu ilhikaya na wurin taron haɗaka jam'iyyun suke so su yi ba kamar yadda wasu suke yaɗawa cewa abin da ake kira ga haɗewa ba wato maja ɗin nan da hausawa suka ɗau kalmar ta turanci suka mai da ita kalmar su kamar yadda jam'iyyun adawa suka yi a shekara ta dubu biyu da sha biyar a kasar ghana kuma babban asibitin koyarwar kasar ne ke kira ga sauran asibitoci kada su turo da marasa lafiya sabili da rashin wurin shimfiɗa marasa lafiya a nan asibitin wasu 'yan fasakwauri na mai a da magaramsu biyu sun kone kurmus yayin da jami'an tsaro suke farautar su bayan haka ita safinatu salisu dangi tana tafi da shirinta da noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma sarari kuke bari muna a kan na'ura amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban Amurka Donald Trump ta hanyar ƙin yarda da tsare iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo, Trump ya ce warwarewar matsalar na nan ga 'yan gudun hijirar da kansu. Ku gaya mutane kada su shigo ƙasar mu ba a kan ƙa'ida ba, wannan ita ce mafita abinda trump ya gaya manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban amurka na air force one zuwa wani taro da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta nato za ta yi a belgium shugaban ya yi kira ga masu sha'awar shigowa amurka su zo kamar yadda kowa ke zuwa ta hanyar da ta dace Trump kuma ya alakanta karuwa aikata manyan laifuka a Amurka da shigowar bakin haure, ya kuma jinjina wa jami'an shige da fice da na kwastam na Amurka akan kokarinsu na magance lamarin. Wani alkali a babbar kotun birnin Los Angeles da ke jihar California ya faɗa jiya litinin cewar babu wata hujja da za ta canza daɗaɗɗiyar yarjejeniyar da ta buƙaci a ajiye ƙananan yara a wasu cibiyoyi masu lasi cikin kwanaki ashirin. rundunar sojan ruwan kasar thailand wato thai navy seals ta ce an ceto duka yaran nan sha biyu daga kogon da ya ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu an kubutar da duka yaran sha biyu da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na facebook sadarwar ta kuma ce dukansu sun tsira suna cike da farin ciki suna kuma faɗin salon sojojin na huya Aikin ceton ya faru ne yau talata baya ɗauki cikakkun kwanaki uku ana ƙoƙarin ceto yaran da kocinsu da suka makale a wani kogo da ake kira Tam Luang tun a ƙarshen watan Yuni da ya wuce. An kubutar da yara hudu a ranar Lahadi wasu hudu kuma jiya Litinin sai sauran yaran da kocinsu da aka ceto yau talata. Sakatariyar hukumar lafiya ta Tai Jasada Chok ta gaya ma manema labarai a safiyar yau talata cewa biyu daga cikin yaran takwas da aka ceto sun kamu da wata irin cutar huhu, amma baya ga wannan dukkaninsu suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna cike da kuzari. Ƙwayoyin rigakafin jikinsu da suka samu ta hanyar wasan ƙwallon ƙafa sun taimaka musu sosai. Ta ƙara da cewa an killace yaran daga sauran 'yan uwansu saboda kare su daga kamuwa da kwayoyin cuta. An sa ran za su zauna asibiti har kusan sati ɗaya. Firaministan Birtaniya Theresa May ta naɗa wanda ɗaɗɗan mai goya mata baya Jeremy Hunt a matsayin ministan harkokin wajen ƙasar bayan da Boris Johnson ya yi murabus daga mukamin ajiya. A daidai lokacin da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ke takaddama a kan shirin ficewarta daga tarayyar Turai da har yanzu ake jira. Hunt wanda shine tsohon ministan lafiya a ƙasar a daga a da baya goyon bayan ficewar kasar daga tarayyar turai amma ya ce ya fara goyon bayan shirin inda ya kira halayyar tarayyar turai ta 'yan tasha a lokacin zaman shawarwarin da aka yi a da johnson rikakken mai goyon bayan shirin fita daga tarayyar turai ne johnson ya yi korafi a wasikarsa ta murabus cewa ƙoƙarin da mai ke yi na ci gaba da hulɗa kasuwanci da ƙasashen tarayyar turai ya zama tamkar ana nan dai ga birtaniya ga birtaniya ta doshi kai ga matsayin yin kane-kane mafarkin shirin brexit da shudewa ta hanyar rashin kwarin gwiwa mara amfani a cewar wasiƙar labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc an kashe akalla mutane goma wasu hudu kuma sun jikkata yau talata a wani harin kunar bakin wake da ya faru a gabashin afghanistan maharin ya tada bama-baman da ya yi ɗammara da su ne a wurin wani shingen binciken jami'an tsaro a jalalabad babban birnin Landan nangahar da ke kusa da iyakar ƙasar da pakistan wani mai magana da yawun gwamnatin lardin atullah kogani ya faɗa wa murya amurka cewa fararen hula takwas da wasu jami'an cibiyar leƙen asirin afghanistan na cikin waɗanda suka mutu haka kuma waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa murya amurka cewa jami'an tsaro na kan duba motocin a shingen binciken a lokacin da maharin ya je ya same su ya kuma tarwatsa kansa nan take dai babu wanda ya ɗauke nan alhakin kai harin aladar na afghanistan inda mayakan taliban da 'yan bindigar da ke da alaka da 'yan isis suka kame wasu wuraren sun kuma sha ɗaukar alhakin kitsa hare-haren mamabai akan dakarun gwamnati a wani lamari na daban kuma wani farmakin 'yan taliban a cikin daren jiya ya yi sanadiyar mutuwar wani kwamandan 'yan sanda a kudu maso gabashin lardin gazani da ke fuskantar tashin hankali cikin hanzari kasar ethiopia da eritrea sun warware da daɗaɗɗen rikicin da ya shafe shekaru da dama wanda ya kawo dangantakar ƙasashen na gabashin amurka yin tsamari cikin shekaru 25 a fadar shugaban ƙasa a itria shugaba Isaias afeweki da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed sun saka hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya a jiya Litinin wanda ta kawo ƙarshen yakin ƙasashen biyu ya kuma ba da samuwar jituwar dangantaka tsakanin ƙasashen. Zirga-zirgar jiragen sama ta fara aiki tsakanin ƙasashen da shirye-shiryen buɗe ofishoshin jakadancin ƙasashen a babban biranen ma ya kankama. Da yake magana a taron ƙungiyoyin Afirka a Addis Ababa, sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce kakaba ƙasar etria takunkumi zai zama mai wucewa a yayin yiwuwar zaman lafiya a tsakanin ƙasashen an kakaba ƙasar ta er-, eritrea takunkumi a shekarar 2009 a tunanin ƙasar tana taimakawa ƙungiyar ta'addancin alshabab a watan nuwamba ne Nuwamba ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano babu wata hujja da ta haɗa ƙasar Eritrea da ƙungiyar ta'addancin da ke Somalia. Labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. shugabannin jam'iyyun adawa 39 a najeriya ciki hadda babban jam'iyyar adawa ta pdp sun gudanar da wani taron sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna a babban birnin tarayya abuja wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya halarci taron kuma ya tattauna da abokiyar aikinmu maryam dauda akan wannan taro wato maryam haɗaka jam'iyyu suke so su yi ba kamar yadda wasu suke yadawa cewa abin da ake kira ga haɗewa ba wato maja ɗin nan da hausawa suka ɗau kalmar ta turanci suka mai da ita kalmar su kamar yadda jam'iyyun adawa suka yi a shekara ta dubu biyu da sha biyar mm. wannan karo a kawance ne na jam'iyyun adawa a kusan yanzu za a ce su arba'in kenan sannan za su haɗa kai nan ma a jihohi su sai da 'yan takarar da suka amince da su To Nasiru menene bambancin haɗakar jam'iyyu da irin wannan ƙawancen da jam'iyyun suka ƙulla? yawwa wato bambanci shine eh, haɗewa jam'iyyu su gaba ɗaya su eh, kaiwa hukumar zaɓe eh, cewa sun koma jam'iyya ɗaya wato sauran jam'iyyun a soke su kenan sai a samu sabon suna kamar yadda aka yi apc kenan tsakanin irin jam'iyyun su acn su cpc mm. su anpp da har ma sabuwar pdp din suka haɗe suka yi jam'iyya ɗaya mm. amma a wannan karo su kuma kawance kowa yana jam'iyyarsa a dai idan aka zo da dan takara ne sai a yi taron dangi sai a tsaye da mutum ɗaya maimakon kowace jam'iyya ta tsaye da dan takaranta daban-daban. Na'am. Ya jama'a da manazarta ke kallon irin wannan ƙawancen? Eh wato mm, abin da za a ci Maryam an so a yi sha dubu biyu da sha ɗaya ƙawancen amma bai yiwu ba. to idan aka samu irin wannan kawance aka haɗa ƙuri'u akalla dai jam'iyyun da yake akwai da gaban su ita ce jam'iyyar pdp babbar jam'iyyar mai adawa da ke da gwamnoni mm. to tabbas za su iya yin tasiri a zaben 2019 ko da kuwa zan iya cewa ba su a ba su kafa gwamnatin tarayya ba to za su yi nasara a majalisar dokoki da kuma jihohi da daman gaske amma su a nasu tunanin dama shi dan siyasa kullum cewa yake zai yi nasara ne. sai bayan idan aka yi zaben sannan sakamako kuma ya fito da gwani da mutane suka zaɓa. To yanzu haka ma an ce shugabannin jam'iyyun suna wani taro haka ne kuma menene dalilin taron? Yawwa wato yanzu jagororin waɗannan jam'iyyun ne suke zama ba tare da mukarrabansu ba saboda su rubuta tsari da za a bi wajen tafiyar da wannan kawance na jam'iyyun. wato za su fidda kundi ne ko kuma in ce wata takarda da za kowa zai sa wa hannu ya zama an shiga yarjejeniyar kawance tsakanin waɗannan dangin kusan guda arba'in saboda a tafi tare kada wato a kwari kowa kowa ya kawo ra'ayinsa a saka ya zama ra'ayinsu ne na bai za a yi amfani da shi a lokacin babban zaɓen. Ina mafita wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso. Tuma da la'agaida Nasiru Adamu El Hikaya. A kasar Ghana kuma babban asibitin koyarwan kasar na Kwalebu ne yake fama da cunkoson mutane a wurin lamarin da ya kai ga babban asibitin yayi na kasar gabaki ɗaya. ya fara tattaunawa da sauran asibitocin kasar su daina turo da marasa lafiya zuwa wurin sakamakon rashin wuri da za a shimfiɗe marasa lafiyan a musu jinya wakilinmu a nan akra ridwan muktar abbas na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ma'aikatan nesa sun nuna wa manema labarai irin matsaloli da asibitin ke fama da shi a rashin kayan aiki amma kuma hukumomin asibitin ba su iya korar marasa lafiya dangane da umarni da gwamnati ta bayar na duban marasa lafiya a latilesa wata mai suna fati da ta kawo ɗanta mai fama da rashin lafiyar zuciya ta bayyana matsaloli da ta fuskanta yayin da nas ta duba yaron ta ƙarƙashin matattakalar ginin asibiti. yaro yana fama ne da ciwon zuciya kuma aka ɗauko mu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya wato ta ambulance kenan tun daga unguwar kasuwa zuwa nan da muka shigo asibitin babu gado da za a shimfiɗe mu amma kuma ba su faɗa mana ba mustapha salihu shine mai magana da yawon asibitin koyarwa na kwalibu cewa yayi yi. Za mu faɗa wa sauran asibitoci kada su turo mana marasa lafiya kuma idan buƙatar haka ta taso za mu ba su shawarwari ta wayar tarho yadda za su kula da masu ciwo sai dai wadda lamarin nasa ya yi tsanani sosai sai dai ya ƙara da cewa. In order to deal with this, there are certain measures that we have taken as hospital, as a um, a kokarin da muke yi a magance wannan lamari akwai wasu matakai da muke ɗauka na kawo ƙarshen wannan abu tsakanin yanzu zuwa ƙarshen wannan wata Wasu 'yan ƙasar sun bayyana damuwar su ga wannan matsaloli da sashen kiwon lafiyar ƙasar ke huskanta. Yana Salisu gaskiya akan batun kiwon lafiya mutanen ƙasa abin da ya kamata a kula da su kenan shine lafiya ma dai za mu zauna garin nan a ta ambulance za a doki mara lafiya babu a gari ya lalace sunana antita sallah daga fadama walla yana da damuwa domin ya kamaci a save life a bada at least wani first aid ma kafin a nuna inda kuma za kai ka yanda doctor ko nurse zai approachin ka with a concern na yana hil maka wani samu saukin ciwo amma yanda kuma za a yi maka a yi maka hain hain na sai bar ciwo ya damu ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra gana. madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara farautar 'yan fasa ƙaurin mai da ake kira 'yan ruwa-ruwa a jamhuriyar Nijar lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane biyu 'yan ruwa-ruwa a lokacin da suke ƙoƙarin kaucewa jami'an tsaro a lokacin da suke farautar su daga hanyarsu na mata mai wani da ya shaidi lamarin ya yi wa tamar abari ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. muna nan tsaye mu yan kabu kabu muna kallo to wannan da suka biyo shi da gudu su wannan suka biyo 'yan ruwa-ruwa su birgel ba su buge shi ba suka yi kamar sun shaye gaban shi haka sai ya shiga kwana ta gidan biredi kuma sai ya bugi da foto din amma mu abin da muka gani direban shi ya huta shi kuma wannan guda wurin abin budiddinan wannan sun matse shi ya kasa wuta da muna cewa mu je da gudu to sai mu ga wuta ta tashi hakan ne ya kai gwamnan jihar da magaran yayi kiran manema labarai dan yi musu bayani na dalilan su na yin wannan kame kame kun ba kun ka gani samogal hanya ce ta karya arzikin ƙasa tattalin arzikin ƙasa gwamnati ta yi rashin 'yan kasuwa saboda 'yan kasuwa mu za a gurgunta su kuma shi ta gwamnatin ba za ta samu komi ba wanda za su taima talakawa aiki magana lafiyar jiki magana tsaro maganar lakwal maganar ruwa duka waɗannan ta waɗannan hanyoyin ne muke samun kuɗin da ake ma talakawa aiki sakan wannan hanyar ta samugal ake saka wasu abubuwa na asha waɗanda matasan muke sha suna lalacewa tana barazana ga kwanciyar hankali da na tsaro na ƙasa saboda ta hanyar samugal ne makamai ke shigowa shi kuwa sunday olise mai magana da yawun 'yan ruwa-ruwa kiraye da a kama musu da addu'a yayin da ya karyata irin jita-jitan da ake yi na cewar 'yan ruwa ruwan sun ce za su yi zanga-zanga. Kiran da muke so mu yi ko kuma muke so mu kusanta mutane wannan abu ne da ya riga ya faru. Allah ne ya riga ya kashi. kenan abin da muke so mutane su kwantar da hankali saboda muna jin a cikin gari ana ta magana ana cewa yan ruwa ruwa sun ce ba su yarda ba yan ruwa ruwa su yi marasha yan ruwa ruwa na mata mai sun ce ko yan mata mai su kwansu da kwalkwatar su ayi abin da za a yi ayi menene menene saboda Allah wannan magana ba haka nan ba tun a na ji magana ni na yi kira hatta da dalibuwan da suka zo ajiye duka ba wanda ban yi kira ba sun ce su ƙarya ce ake masa bisu mazo bisu mazo ba tunda ko waɗannan mutanen biyu da suka mutu akwai guda da aka masu tara anan guda aka tahi da shi sun ce su wurin wanda za a yi sutura masu mu yi sutura anan saboda mi saboda kar su zo a ce eh zancen haka ne ai ga sanan sun taho a gansa zo mutu a ce ga sanan sun taho kenan ita wuta fitina a kwance take abinda muke bukata ba yi ta ji ta ba addu'a kurin muke bukata duk wanda ya yi sallah ko a gida ko a masallaci ya mana addu'a wannan matasa Allah ka musu mahuta. A ƙarshe gwamnan ya yi kira ga al'umma da su ba da goyon bayan su. Abin da nake son in kwatanta ma jama'a ita dai ƙasa ba ta yi wa babu doka duk ƙasar duniya doka ke ta da ita. Mu abin da jama'a za ta ji daɗi ne ne mun ka sama gaba. bindigogi suna yawo a koda yaushe baka iya kwanta ka tashi cikin hankali kwance to mu kiyaye mu kanmu da wannan kenan jama'a ta kamata ta gano da wannan kuma ta bada goyon baya tamara abari muryar amurka daga dama garan a jamhuriyar niger to madalla a gaida tabar abari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku sha ɗaya ne da minti goma sha tara na wato safe a nan washington ga kuma shirinmu na gaba Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon in har mai sauraro yana biye da mu har yanzu dai muna kan tattaunawar da wakilin Hassan Maina kai na yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Barowa. ga ci gaban hirar tasu. eh to amma yanzu yalla bai misali ku kuna Abuja idan muka dauki manomin da yake can Murfakalam ko Gadawoli ko Jakusko ko wani haka misali idan suka zo suka ce muku suna da kungiya na manoma ku kuma kuna nan cikin birni Abuja sai yaya za ku bi ku tabbatar cewa eh waɗannan mutanen manoma ne na gaskiya ba yan ciwaciwa bane yauwa in ka lura da kungiyarmu muna da ah, kowanne jihar akwai coordinator kowanne karamar hukuma akwai uh, coordinator namu and kowanne ward ma muna da coordinator namu to ta wajensu ne za mu samu information na ko wane ne wane ne ne a iri wannan shirin don ba kawai za mu je mu ɗauko mutum daga sama za a yi aiki da shi ba mm. eh. to idan muka duba lance a gaba ɗayansa a irin waɗannan shirye-shirye mun san kamar akwai aikin noma na fadama wanda bankin duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa suke taimakawa wannan shirye na anko borowa akwai tallafin ƙasashen waje ko kuma gaba ɗayansa wani tsari ne na cikin gida a ce. eh a yanda ni na gane da yana gani kama tsari ne na gida ne kawai tukuna daga yana kudaden suke zuwa daga central bank na Najeriya. akwai musamman kudaden da gwamnati ta keɓe musamman saboda maganar noma ta central bank din mm. eh, da shi ake amfani na san wani lokacin in an keɓe kudade domin tallafin noma gwamnati takan kira ku manoma a kungiyance a ce an ware kaza saboda kaza saboda kaza da kaza da kaza eh. misali lokacin da aka kirkiro wannan shirin na an kobarwa eh. na san gwamnati ta neme ku ba shakka da ta kira ku me ta ce muku Eh to wannan bayani da gwamnati ta yi shine in ka lura ta yi mana bayani abin da yake kasa cewa to ga yadda ya kamata a yi ga dalili da yasa za a yi haka mu kuma mun gani ya gamsu tunda da mu ake waɗannan shirye-shirye da aka yi eh dalilin me tace muku eh me tace muku dalilin e to don tana so ta bunkasa noma musamman ma ita gwamnati ta ta dunkusa waje a uh, kirkiro maganar noma don ba abin da ya fi shi wadda su kasashe da suka yi gaba dama daga shani noma ne dama mu in kasan najeriya dama ba abin da mun dogara da shi kama mai ɗin nan to amma yanzu gwamnati ta so ta mai da hankali ta mance da zance mai a mai da hankali game da zance noma to ta imani cewa ta wajen noman na najeriya za ta yi nasara hmm. eh. a shirye-shiryen baya gwamnati takan keɓe wani abu ta ce ta mai dankali a kansa a ce ko noman rogo ko noman shinkafa ko noman riɗi ko wani abu da sauransu a shirin tallafin aikin gona na anko a kan me aka fi mai da hankali yawa um, a yanzu yadda ni na lura abinda an fi mai da hankali a kan shi shine noma shinkafa noma ridi noma masara wato abin da ya sa aka fi mai da hankali a kansu shine musamman kamar da na ce akwai dole ne a samu off-taker akwai kasuwa a shirye don ba ba a so a yi noma abin da za a zo a ce ba kasuwa to wannan shine an yi shi da iri wannan eh, shiri cewa an samo kasuwa ga wanda zai saya inda ya kai noma komi yawansa zai ba da garanti to in aka zo haka kaga ya zo da sauki to amma in aka yi noma ba a tare da an san ina za a kai ba sai ka an an bar mutum da kaya gona ba sai da zai yi da shi idan kana magana an san wanda zai saya eh. misali kana magana ne akan saya na cikin gida ko kuma sayarwa a kasashen waje eh um, shirin ya shafi na gida da na waje don kama uh, na ridin nan akwai su a kasashe waje na shinkafa din nan akwai kamfanoni kama ah, holam din nan akwai su wakot da su menene su ma suna ciki wannan shirin to idan muka duba yadda ku a kungiyance kuke ta kai komo dangane da batun inganta aikin gudanar da kuma wadata kasa da abinci yanzu misali a matsayin najeriya a ɗan wannan shekara ɗaya shekara biyu nan da ake ciki zuwa shekara uku kaga musu da irin amfanin da najeriya take samarwa a aikin gona eh kwarai da gaskiya don kasan shi samun wanda ake samu na kama abin da ake samu daga gonaki karuwa yake in dai in ka lura dama za ka yi babban gona ka gani an yi girbe ba samu wani abin kirki ba amma da iri tafiya da ake yanzu za ka gani an yi dan noma kuma an samu biya bukata to mun gani alama cewa wannan tafiyan za ta yi kyau idan misali abin a ce ka ba da maki ne za ka ba da maki kamar kashi nawa cikin ɗari eh to wannan tambaya mai wahala ne kwarai da gaskiya a yadda muka kai yanzu mm. ah, na ba da gaske cewa za mu ci gaba da kokari yanzu kila mun kai kusa 50% eh, to madalla malam hassan maina kaina mun gode kwarai masu sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni safina ta sada sodangi ke cewa a huta lafiya. To madalla a gaishe ki safinatu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana. mu ta farko a yau ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku gaya ma gamayyar jam'iyyu talatin da suka haɗa kansu da su sani cewar Allah ne ke son kura, ba wai mutanen gari ba. Domin jama'ar shugaba Muhammadu Buhari suna tare da shi har yanzu har gobe, da sannu gaskiya za ta yi halinta. saƙo daga ɗan mutan Maida, Aminu Kano Maida. Shi kuwa Buhari Yahaya Guri jihar Yobe ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hukuncin da wata kotu ta yanke wasu alƙalan wasa a ƙasar Masar bisa zargin su da cin hanci da rashawa hakan ya yi daidai da fatar babu lauje cikin daɗi. Wasiƙa ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa ya kamata ministan kuɗin mu Najeriya Kemi Adeosun ta fito fili domin ta kare kanta kan zargin da ake mata na mallakar takardar shaidar NYSC ta bogi. Domin masu iya magana kan ce, ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi, saƙo daga Yahaya da No Azare da Prince Tasi Ibn Abdullahi Azare jihar Bauchi, Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka zauna teburin sulhu domin ku yafe wa juna. sakamakon haka sai Allah ya gafarta muku laifukan da kuka yi masa, saƙo daga Safiyanu Gumel zangon da daura. mu ta ƙarshe a yau ta haɗin gwiwa ce take cewa Assalamu alaikum VOA Hausa tabbas ci gaba da neman hana 'yan uwanmu Fulani makiyaya yin kiwon shanunsu a jihohin Taraba, Benue da Nasarawa da Kaduna kana da Filato. Wallahi hakan samsam bai yi daidai ba. to madalla yanzu kuma ga safina ta dawo da labarai a takaice kwana ɗaya bayan da wata babbar kotu ta wargaza shirin shugaban amurka donald trump ta hanyar ƙin yarda da tsare iyalan 'yan gudun hijira na lokaci mai tsawo trump ya ce warwarewar matsalar na ga 'yan gudun hijirar da kansu ku gaya ma mutane kada su shigo kasar mu ba kan ka'ida ba wannan ita ce mafita abinda trump ya gaya wa manema labarai kenan kafin ya hau jirgin shugaban amurka na air force one zuwa wani taro da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta nato a belgium rundunar sojan ruwan kasar thailand wato thai navy seals e ta ce an ceto duka yaran nan sha biyu daga kogon da ya yi ambaliya inda suka makale fiye da makonni biyu An kubutar da duka yaran sha biyu da mai horar da su wasan kwallon kafa daga kogon a cewar wata sanarwa a shafin sada zumunci na Facebook. Sanarwar ta kuma ce dukkansu sun tsira suna cike da farin ciki suna kuma faɗin salon sojojin na huya. Firaministan Birtaniya Theresa May ta nada wani da daɗaɗɗen mai goya mata baya, Jeremy Hunt, a matsayin ministan harkokin wajen ƙasar bayan da Boris Johnson ya yi murabus daga mukamin ajiya. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da yamma za a ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye yanzu a madadin safinatu dangi. da kuma julie gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci janus cummins baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe